barkamu da saduwa a wannan yammaci na asaba wanda ya dace da goma ga watan uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na arba'in da biyar za mu tashi babun nafaqati alal iyal babun nafaqati alal iyal babu ne wanda yake magana dangane da ciyarwa ga iyali an nafaka ciyarwa kashe kuɗi domin tanadar abinci ko sutura ko wurin zama da wanda yake wajibi ne yi masa haka ɗin shi ne abin da ake kira da an nafaka kashe kuɗi domin tanadar ko abinci ko sutura ko wurin zama ko duka abin da ya shafi dole rayuwa ga wanda yake dole ne yi masa haka ɗin to idan an ce al'iyal kuma ya shafi mata da ƴaƴa mata da ƴaƴa su ne al'iyal waɗansu suna fassara shi da cewa hatta iyayenka da suka gajiya suna cikin al'iyal ina fata mu fahimta a takaice dai nau'ikan ciyarwa irin uku ce akwai ciyarwa wadda ta jibinci mata na faƙatu zauja akwai ciyarwa wadda ta jibinci makusanta idan an ce makusanta a nan ƴaƴanka suna ciki jikokinka suna ciki iyayenka suna ciki kakanninka suna ciki yayye da kalle duk suna cikin makusanta ana ce mata nafakatul akari ciyar da makusanta daga nan nau'i na uku na siyarwa sai siyarwa da ta jibinci ababen mallakarka abinda ka mallaka na bayi maza ko mata in kana da bayi waɗanda ake mallakar su ta hanyar shar'antacciya dole ka ne ciyar da su da suturtar da su da tanadan musu wurin kwana haka kuma yana daga cikin ciyarwa da ta shafi ababen mallaka ciyar da tumakinka da awakinka da raƙumanka da shanunka da kajinka da tattabarinka imma ta hanyar ka tanadar musu abinci ka kawo musu gida in suna ɗaure ko kuma ka sama musu ɗan kiwo da zai kai su ya je kai su inda za su ci abinci a yi ban ruwa su sha ruwa sannan a dawo da su gida wannan ita ce ake kira nafaqatul mamalik ina fata kun fahimta dan haka ko dai nafaqatul zawjat ko nafaqatul aqarib ko nafaqatul mamalik ina fata an fahimta al aqarib al mamalik wato su al aqarib ana kasa su gida uku akwai al usul akwai al furu' akwai al hawaki idan an ce al usul kamar mahaifanka kenan dan su ne asalinka kai rufe ne nasu su ne jijiyar da saiwar su ne itacen itacen da ke tsaye ɗin kai reke ne da ka tsiro daga gare su haka kakanni suna cikin al'usul daga nan sai al'urur rassanka kaga ƴaƴanku kenan wanda kai ne asalin su su an reke gare ka daga nan sai alhawaki na daura da kai su ne yayyanka ko kannanka maza suke ko mata uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko uba daya kadai ko kuma uwa daya kadai dukkan waɗannan ciyar da su wajibi ne sunas ne a shari'ance an fahimta ku to amma wannan ciyarwa takan zama wajibi ne da sharaɗi biyu sharaɗi na farko kudurarka ikonka halinka da kake da shi na ciyarwa din dan in baka da halin ciyarwa za a wajen da maka sharaɗi na biyu talaucinsu ko kasawarsu dukkan mutumin da ya sami ikon siyarwa in eh, ma ta hanyar ga kuɗi a hannunsa ko kuma yana da karfin da in ya fita yi amfani da karfi zai iya samowa siyarwa ta zama wajibi a gare shi an samu sharaɗi na farko sharaɗi na biyu wanda za a siyar shi kuma ya kasance ya zama fakiri ba kuɗi a hannunsa ko ba yi da karfin da zai iya nemo wa kansa abincin in ma saboda shekarunsa ba su kai ba dan saboda yarinta ko kuma saboda shekarunsa sun haure dan saboda tsufa ko kuma yana cikin shekarun tsakatsakiya amma ba shi da lafiya ya zama dole ka ciyar da shi bisa ga wannan idan mahaifi yana da wadata ba dole zai ka ciyar da shi ba bisa ga wannan idan ɗanka ya girma ya zama mutum yana da aikin yi ko ba shi da aiki amma yana da ƙarfin da inda zai je yayi zai samu abinci haka shi ma ba dole ka ciyar da shi ba amma idan ya girma bai samu aikin yi ba dole ne ka ciyar da shi mahaifinka idan baya da wadata dole ne ka ciyar da shi matuƙar kai kana da abin da zaka yi ina ba da gumbayin da babu nafaqati alal iyal qala Allah ta'ala وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه آية فرقوا أبنجي وعلى المولود له يا zama wajibi كم وند أكي yi masa هو رزقهن ciyar da matan جاليلنسو وكسوتهن da ya musu tufafi su da jariransu bil ma'ruf ta hanya sananniya a shari'aci ai bima huwa muta'arafun a fi bi'atika zaka ciyar da su ne ta abin da ake kirga shi a matsayin tsakatsaki a garin ku a tsakatsaki a garin ku ga mai yanayi irin naka ga mai yalwa irin naka ga mai matsayi na samun irin naka menene mai matsayi na samun irin naka abin da in yayi za a ce bai ruwa ba sannan ko bai dauko abin da ya fi karfin ka ba to wannan abin dole ne kai wa matar ka shi da dan da ta haifa ta fuskar abinci da ta fuskar ne sutura wa alal mauludi lahu al mauludi lahu wanda aka yi mahaihuwa kenan shi ne ibn taymiya ke cewa akwai balaga ta alqur'ani mai girma domin inda ubangiji ya ga dama da sai ce wa alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna idan an ce al walid wa kenan uba dole ne akan uba rizquhunna ciyar da matansa da ƴaƴansu wato hunna da yi musu sutura su da ƴaƴansu ba ma idan an ce wa alal walidi sai zanto idan uba ya mutu fa kamar ciyarwar ta faɗi kenan shi ne sai balagar alkur'ani sai aka ce wa alal mauludi lahu wajibi ne kan wanda aka haifawa wanda aka haifawa din nan uba ko kanin uba ko wansa yayin da uba baya da rai idan matar wanka ta haihu ko matar kaninka ta haihu idan aka ta aiso ana kan an musu haihuwa an yi karya ko an yi gaskiya a shekai ma ka zama wa alal maulidi da kuke dan haka idan matar wanka ta haihu sai kuma ya kasance wannan ka gajiye ne kai kana da hali ko aka yi wa haihuwa kai ne suturar kai ne abincin kai ne duk abin da ya binci wannan jariri ko kuma ya kasance ma baya da rai gaba daya ko ya kasance wani tsotsayi ya sa yana daure yana kulle wannan nauyi ya koma kan dukkan dangi wanda yake mafi kusanci شيني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعتي اللام تل ينفق لام الأمر وتكمر فعل مضارع دخلته لام الأمر فحولته فعلا فعل أمر وتفعل مضارع سي لام الأمر تجاتي تزلك تلك يا ذمك وفعل أمر لينفق ذو سعة من سعتي ما أبو سن الوقت يسير دقى سن الوقت منا ومرنين دقى أنك wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka takaita masa samun ta ko arzikin sa falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi idan mai yalwa zai ciyar da yalwa kai wanda yake na kasa kai kuma sai ka ciyar daidai naka wato dai wannan ya wajibi ne mutum ya ciyar da matarsa wajibi ne ya ciyar da ɗansa ta kowane irin hali in yana yalda yalwa ya yalwata in baya da yalwa kuma daidai wannan karfin nasa dole sai yayi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace وما أنفقتم من شيء فهو sai mu karsa bai karsa ba nan gudun wannan kuma ma ata min shay'in fa abinda kuka ciyar min sai in na kowane irin abu ba huwa ya yuflihu kuma inda ka tsaya da sai ka bari gina fasara wannan aya kafin mu ce hadisi amma a lokacin ina cikin aya ban kai karshen ta ba ka dakatar da ni duk lissafin da na wa ayar ya warge ka fahimta ko saboda kaza wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar min shay'in na wani abu ko min dan kanta sa ba huwa ya yuflihu to Allah zai mai gurbi na abin da kuka ciyar da ubangiji da Allah zai mai mu gurbin kar ku dauka kudin jami'in da kuke barwa hasara kuke yi kar ku dauka da haya da kuka yi bayarwa domin zaunar da iyalanku da tsugunar da su hasara kuka yi kar ku dauka tufafi da kayan kwalliya da kuke sayo su hasara kuka yi ba kun fiyar bane ba dan saboda jin daɗin zama rayuwar aure sai ubangiji ya nuna muku gurgurta insha Allah wa ma an sai min ko kowane irin abu komai kankanta sa daidai da jan baki daidai da hoda ko gazal ko jagira komai kankantar abu in kuka fiyar wa huwa yukhlifuhu Allah zai mai gurgurta da wannan an gane ku to waɗannan ayoyi duk suna nuna wajibcin ciyarwa ga mutumin da yake da iyali sai da ciyar wannan mutum zai yi ta daidai wa daidai kar ya dauko abin da ya karfin sa kuma ya ji tsoron Allah kar ya kauro duk mutumin da yake da hali sai wa iyalansa kauro bai kyauta ba mun faɗa a makon da yake cewa baya cikin ibadar rahmani tunda ake yi ban dan ibadar rahman an yi zai cewa za an faɗo lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika kawo kar ka daukawa kanka sama da kima sannan kuma kar ka yi kauro lam yusrifu wa lam yaqtu ba sa wuce gona da iri ba sa alƙusuranci sannan kuma ba sa kwauri tsayawa take tsaka tsakiya shi yasa a waccan ayar da aka ce a zaman kudura alaihi rasulullah falan yi ma ta Allah sai aka ce la yukallifu Allah nafsan illa ma amma fa Allah ba ya tura wa da shi abin da zaka iya iya abin da zaka iya shi zaka an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم وانا حديث عن كفر أبو هريرة الله تكاري تابري يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي دينار أنفقته في سبيل الله wannan dinari ne ka ciyar da shi fi sabilillahi wajen ɗaukaka kalmar Allah jihadi kenan wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wannan kuma wani dinari ne da ka ciyar da shi wajen yantar da bawa ka sayi bawa ka yantar da neman lada wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da dinarin da kai sadaka da shi ga mabukaci wa dinarun anfaqtahu ala ahlik da dinarin da ka ciyar da shi ala ahlik ga iyalinka idan sai ahl da mace da yaya duk suna ciki a azamuha ajra mafi girman waɗannan dinarori ta fakkar lada allazi anfaqtahu ala ahlik wanda ka ciyar da shi ga iyalinka an gane ko mafi girman su wanda ka ciyar da shi ga iyalinka ka fa ga duk da kake sun jihar da shi sabilillah ga wanda ka kashe dan in da bawa mamuni ga wanda ka kashe dan sadaka ga miskini ko bukati ga wanda ka kashe ga iyalinka aka ce mafi girman ladan shi ne wanda ka ciyar da shi ga iyalinka malamai suke cewa ciyar da dinari a nan dangane da jihadi ga wanda jihadin bai zama wajibi a kansa kun san shi jihadi da musulunci yakan zama fardu yakan zama alfardu an kifaya yakan zama fardu ayin fardu an kifaya yayin da aka samu wani adadi na sojojin musulunci wanda su kadai sun isa su lallasa kafirai to baka cewa dole ne sai kowa daga cikin ɗaiɗaiku wani adadi ya karu kamar misali kafirai sun kawo mana farmaki gare mu adadin da za su iya lallasa su mayar da martani mutum dubu sai aka samu dubu biyar sun fita sauran da ke gida za ka ce kowa dole sai ya fita sauran da ba su riga sun fita ba wannan nafila ce fitattu ina fata an fahimta amma samuwar wancan adadin da zai wadatar wannan wajibi ne da yake kan kowa in waɗansu suka tashi sun saukewa sauran to kai da kake gida din nan sai ka cewa duk da ba za ka je ba ka ƙara da kuɗi dan dai sojojin da musulmi din su ƙara yawa din dai to wannan da za ka yi wato ya zama kenan nafila ne to da shi da abin da ka shirga iyalinka na iyalinka ya fi nada haka sadaka da zaka yi ta yau da gobe ba ta zakka ba da shi da abin da zaka shirga iyalinka na da iyalinka ya fi nada haka wato ainihin da zaka yantar da bawa mumuni ba ba kace kai ba ba fara kai ba kai ne kaga dama kawai kana so wani ya sami ilmi to da shi da kai hakan daga tiyar da ka ko kai lawata musu na iyalin ka ya falaka ina ba da kun bayyana wadansu malamai kuma sukan ce a dukkanin su wajibi ne to amma ko da duka idan za ta zaha masu wajibat wajibai ne suka yi su musu da juna ga wajibin aljihad fi sabilillah ga wajibin ka yanto dan uwanka daga kangin bauta ga wajibin ke da miskinin da gashi ne za ta kace shi ba kowa a wurin sai kai ga wajibin kaza dukkan su ba wajibi bane ba to sai ya kasance abin da kake da shi a hannunka wanda za ka iya ɗaya ne daga cikin wajiban nan guda hudu ba duka ba to lokacin wanne yafi na iyalinka ina fata an fahimta lokacin na iyalinka haka dai malamin kan yi bayani a takaice dai wannan hadisi na nuna mana falalar sai da iyali rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa nabi abdullah ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بدر ابن بدر مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم وانا حديثي أنكر أبو عبد الله waɗansu kuma suna cewa alkuliyar sai ita ce abu abdurrahman ko an yi saɓani ko kuma a'a yana da ya'ya biyu ne da abdullahi da abdurrahman din waɗansu su ce masa abu abdullahi waɗansu su ce masa abu abdurrahman wanda ya san abdullahi sai ce abu abdullahi wanda ya san abdurrahman sai ce abu abdurrahman ana samun mutum ya samu alkuliyar guda biyu idan adadin ya'ya su kai haka wannan mutum shi ne sauban ibn gududdin an gane ko maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawa na manzon Allah asalinsa bawa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi shi ya ba shi yanci shi kuma ya fifita zama a gidan manzan Allah yana yawa manzan Allah hidima har karshen rayuwarsa mutum ne mai zakai mai kaifin hankali da aka yi shahara da ko hadisi masu tarin yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko sauban yake manzan Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarin yunfiquhu ala iyali mafi girman wato dinarin da mutum zai shi ne dinarin da ya siyar ga iyalinsa wa dinar yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah da dinarin da mutum zai sayar wa dabbarsa wajen yaki kamar mutum ya sayo doki ya turke shi yana kawo masa harawa da doka da duk abin da doki ke bukata don ya girma ya samu kuzari da karfi dan ayi yaki yayi hakan ne dan saboda yaki fi sabilillah to wannan ma da matukar falala an bayyana ko manzo Allah ya nuna fallan daura dabba da tanadan mata duk abin da take bukata dan saboda ko da za ta ko da ko da ko ta fara za ta kama ko da jihadi zai kama dan ba a fasa gora a ranar tafiya ga kafin ranar tafiya ne ake fasa gora a kore shi ranar tafiya sai dai a zuba a zuba mai haka ga dan Allah ruwa azuba ne la azuba ce gano kuma ga gaya allo ko ba haka ba idan jin ba sai ga dama ja ba abin nufi ana son ayi tanadi tun kafin ranar tanadin da kama dan haka Allah kuke sarki cewa ai dole hum masasatu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله توعدوا لهم قيموا تانجي سو كافرين me za ku kusa tanadi mastasa'atun duk abin da kuka sami ikon tanada min kowa na karfi kowane irin nau'in karfi kuka samu damar ku yi wa kafirai tanadi to ku yi min kowa kowane irin karfi a wani hadisi manzo Allah ya ce ala innan quwwata ar-ramyu karfi da nake nufi manzo Allah ya ce ina nufin harbi abin nufi ko da akwai karfi a waɗansu tanade-tanade to karfin da ke cikin harbi ya tsara sauran muhimmanci kaga anan gurin zaharat zafin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabi ta bayyana duk karfi da ake da shi yau karfin tuwo da da gora da sanda ko kuma na harbi na harbi makamai masu zabi da ake harbawa ai mutum yana daga cikin daki zai sarrafa ya jefa wata tsoroka da tafi kilomita dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ta je ta sauka daidai inda aka yi sai ta sauka ta wannan menene ne arziki kaga shine karfi din a yau ala innal quwwata arhamu dukkan kasar da yau ba ta da irin wannan makaman waɗanda za su kai farmaki daga nesa ba a kirga ta a matsayin kasa mai karfi duk yawan jama'ar ta duk karfin ta duk ba a kirga ta a matsayin kasa mai karfi da haka ba ba a fara ganin wai mu musulmi mun zama abin da za a ji tsoron ba har sai lokacin da Pakistan ta dan kirkiro makaman nukiliya nata a gasar da suke tsakaninta da India kaga sun zama abin da suke ce masa Islamic bomb na gaba ɗaya bankin musulunci ne ba ma'ana ba na bankin san bane ita kadai tunda dai ita kadai ce cikin kasashen musulmi ta mallaki wannan ala kulli halin an Allah madaukakin sarki ce masafatun min kowa ku yi sanadin abin da duk kuka samu na karfi wa min ribatul khair da kuma tsallarin dawaki dawaki da za ku daure su saboda ko ta kwana turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum da su dawakin ne za ku razanar da abokanan adawar Allah abokanan adawar ku kafirai ke wa akharina min dunihim akwai wadansu suna nan a boye su ma za ku razanar da su in kun tanadi la ta'lamu lahum ba ku san su ba ibn jarir qabari yace su ne al-kuffar min al-jinni kafare cikin aljannu in kun yi tanadi ko yan adam musulmai tsoro suke bi dan yace su ne akari na min wadansu ka waɗansu daban la ta'lamu lahum na ku ba ku san su ba amma ibn kasir yace ba sa ba ana magana aljannu tunda ba ce mai jihadi mu da aljannu ba ba ka ganin mutum yana kan jihadi ne yace abin da ake nufi munafikai munafikai wanda sun saje suna cikin ku tanadin da kuke haushi suke kuma firgita kuke in ba tanadi ba dama duk asirin faɗa to in tanadin ku bunƙasa sai Allah ya jefa tsoron tanadin in ba ku da tanadin ba a jin tsoron a ga wannan ayar ba a aiki da ita a nan Najeriya ne Najeriya ba ma ke mu in ba ka da tanadin dole a raina dole kai tanadin duk wata fuska ta wanda da sai kuma ce duwallahi wa Allah ya lamu wannan ba ku da Allah na sanar su musulmai suna yin tanadi ba don su zalunci ba sai don su tabbatar da adalci a banka kasa ba don su ta'addanci ba sai don su hana barna da fasadi a banka kasa da ubangiji ce wala dafa Allah inna sababahum bi ba'din la fasadatil ardi walakin Allah hu fadlul lil alamin wala dafa Allah inna sababahum bi ba'din la huddimat صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ba dan Allah na tayar da waɗansu masu adalci ba to hana masu zalunci zalunci da fasadi ya gami kasa gaba daya masu fasadi masu karna ba sa dainawa sai in sun sanga waɗansu masu adalci su ma in suna takamar karfi wannan masu adalci suna da karfi in suka ce kai su da zalunci suka ki za su yi amfani da karfin siyasa hana su to sai waɗancan su ke fasadi amma in sun suna da karfin da za su ci zali su yi kisa su yi duk abin da za su yi ba da ya sai ya musu komai to da fasadi ya gami duniya da faɗa dole sai an samu Allah ya kare azalimai ta hanyar kawowa mummune masu adalci ba amma mummune masu adalci sai suna da tanadin da yake na azal za su fuskanci azalmai ne amma in azalmai suna da tanadi ko kuma kun tsaya kuna zikiri a cikin masallaci da ainihin da istighfari kadai ba ku da tanadin komai ba rairin ba motsa jiki ba tanadin makami ba ku da mutane a soja da yan sanda da suka shiga in ma wadansu suka shiga sun zama soja a cikin gida kowa ya zama soja ne tun daga sahu na ɗaya har sahu na ƙarshe to sai a daina na ba da amma na saboda haka musulmi na yin tarbiyya ba da ta'addanci ba ba dan mutum ya je fashi ba ba dan mutum ya kona wata wani ba ba dan mutum ya kona gidan wani ba amma dan ya bai wa addinin sa kariya ya bai wa dukiyar sa kariya ya bai wa ɗan uwansa musulmi kariya ya kare alfarmar masallaci ya kare alfarmar makarantar islamiyya da in ba haka ba sai azzalimi sai wani kafiri sai wani bakin fir'auna ya zo ce kawai zai rusa maka masallaci ko zai rusa maka makarantar islamiyya ko zai kore gidanka ko zai kore garin ko kauyen haka kawai dan sai wani shi yana son ya alfasa da fir'auna dole sai an samu zaratan mummunai waɗanda za su tsaya dan hana zalunci a banka don haka ciyar da dukiya domin tare da abin da ya shafi jihadi fi sabilillah tana da matukar amfani dinarun yunfiqu rajulu ala dabbatihi bi sabilillah na uku wa dinarun yunfiqu ala ashabihi bi sabilillah da dinarin da mutum zai ciyar da sahabbansa abokanansa fi sabilillah wajen yaki za a tafi jihadi bayan ka da makaminka ka da abin da ga wani kuma soja har soja amma ba da makamin sai ka da masa ko yana da makami baya da abin hawa sai ka tanadar masa ko yana da abin hawa baya da gudun da za a ci a can sai ka tanadar masa wannan yana daga cikin mafi alherin dukiya da dan adam zai kashe a duniya ina ta amfani da kun ga dai duk da haka anan sai aka fara gabatar da dukiyar da mutum zai ciyar da iyalinsa akan wanda zai ciyar da ita wajen sayan kayan fada ko kuma kayan tafiya idan jihadin musulunci ya tashi ko kuma wanda zai ciyar da sojojin musulunci duka da ciyar da iyali an dora shi ta fuskar falala akan waɗannan ina fata amfani da. wanda kun ga lamarin mata mu kuma ganganan al'amari bane babban al'amari ne mutuka kwarai da gaske lamarin yayin ba ganganan al'amari bane akan wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa an ummi salama radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أم أمسك عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga ummu salama Allah ya kare da a gare ta kace da manzon Allah halli azrun fi bani abin salama sai ina da lada dangane da lamarin ya'yan baban salama ƴaƴanta kenan wanda mijinta ya mutu ya bar su sai ina da lada an umtika alaihim in ciyar da dukiya akan su in ciyar da su ni uwa ce cewa ba a kaina take ba akan uba take ko wakilin uba to yanzu babu uban ko kuma gashi ina da hali ni kaina da na iya yin wani abu in biya wa ɗaya na kuɗin makaranta na iya yin wani abu in yi musu tufafi na iya yin wani abu abinci da sauran wani abin da suke bukata na lalura rayuwa shin idan na yi wannan ina da lada ummu salma take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wa lastu bi tarikatihim la wa la ni kan bazan taba kyale su haka haka ba abinda suke nufi haka haka waɗansu su yi nan suna bara waɗansu su yi nan suna bara take ni bazan bar su yi wannan suna bai ka hannu suna roƙon mutane bazan bar su yi wannan ba shine walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniya sanin fa na ne su in na sayar da ƴaƴana na cikina ina da ladan da za ne tare da cewa ce wannan ba wajibi bace akai na akan uba take ko wajen ba fa kana sai manzo Allah ce na'am laki ajru ma fakti alayhi eh kina da ladan abin da kika sayar akan wato wannan hadisi in mun hada da nusus din da suka gabace shi za mu fitar da sakamakon cewa asalin ciyar da ƴaƴa akan wa take akan uba ko uba ko wakilin uba idan uba baya nan wanda ko ka shi ne zai ciyar da ƴaƴansa ko duka wani dangi muka makusanci to duk da haka idan uwa tana da hali in ta ciyar da ƴaƴanta tana da lada ko ba tana da tana da lada kaga yana da kyau kada mata su rinka jin kyashi yayin da suke da hali sama da na ko kuma wata matar ba wai hali suke da shi sama da namijinta ba tana da zuciya da karfin hali sama da namiji ka ga mutum bai damu da ƴaƴan ba amma ita ce za ta kai goro ta kai mari wajen samu musu abin da za ta biya musu kudin makaranta ta islamiyya ko ta boko ko ta babu ko ta canja musu dan kwali ko yari ko menene duk za ka ga mata suna wannan gobe wata suna sana'a ah, abin nan sayar da maki gishiri daddawa kuka ga makauta wata zo karo wata ma kiko suke yi wata sai kaza wata sai kaza dan zuwa daga ta gyara rayuwar ƴaƴanta to muna mata albishir da hadisin ummu salma hmm. daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am laki ajru ma an fakti alaihi eh kina da ladan abin da ke kashewa yayan nan ko da taro ne ko da suke ne ko da fitika ne kina da ladan abin da suka fiyar akan yayan sawa'un wajen abinci ko sutura ko kudin makaranta na'am laki azru ma an takti alaihim haka manzo Allah ce muttafaqun alaihi hadisin da bukhari da muslim suka a ce anan matan da suke da wannan kokari to lalle muna musu alƙasar da wannan hadisi cewa lalle manzo Allah ya mutu suna nada an gane ku amma asalin abin ba wajibi bane akan ka ki dauka tunda ba wajibi bane akan ki bari ki bari ne uba ne zai kila ba da halin yi wani uban kila kuma yana da halin yi amma bai da zuciya ba ya da zuciya yanzu dama aka samu wadansu iyayen haka mun ta dama da wadansu yara a makaranta wani lokaci idan an kore su an ce ba su biya kuɗin makaranta ba har sai uba ya zo wallahi uban ba zai taɓa zuwa ba sai dai uwa ce da to kaga anan gurin in ban da ma su tsanci da mutum ya za ka kuro matar ka ita ta ta bi kadin makaranta ya yanka sai ka sauke irin zuciya mutane da suke da ita akwai yaran da zaka dauke shi a makaranta tun ranar farko ba za ka ƙara ganin mahaifinsa ba duk wani abin da ya shafe shi uniform uwa ce za ta waye ko kan tsawon uwa ko uwa wato kaga nan mutum ya bayyana a hakkin ɗansa kenan ba kuma gatin da zaka wa ɗanka a duniya sama da ka shi ilimi mai amfani ilimi mai amfani ya fi tara masa dukiya ka iya tara masa dukiya in baya da ilimi ya tattara abokanansa a cinye cikin dare daya a lalata ta da ta amma in ka bashi ilimi ka mutu ka bar shi ba ko kuma daga bashi kuma ya arziki da ubangiji ta ala arziki وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه وانا حديثي أنكر أولد سعد بن أبي وقاص Allah ta kare da gare shi bi hadisi shi tawil cikin hadisin sa wanda yake mai tsawo allazi qaddamnahu fi awwal wanda mun gabatar da shi a farkon wannan littafi a farkon babi fi babin niyyati a babin niyya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la cikin hadisin akwai gabar da ke nuna manzon Allah ya ce da sa'ad wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaji biha wajha Allah lalle kai sa'ad lan tunfika nafaqatan ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba sawa'un ciyar da mata ne ciyar da danka ne mahaifi ne wane kane ne tabtaki a wajen Allah kana neman yardan Allah da wannan la illa udurta biha fa sai an baka lada ga mai hatta ma ta ja'alu fi imratik har abin da zaka sa a bakin matarka sai an baka lada ga mai kaga gane manzo Allah ka masa makura mutakar za ka kashe kuɗi ka ciyar da wani bawan Allah sai Allah ya baka lada kai ba dan adam ba mutakar za ka kashe kuɗi ka ciyar da wani mutakar za ka kashe kuɗi ga dukkan wani abin halitta. ka kashe kuɗi ka ciyar da danka matarka mahaifinka wanka kaninka wani talaka ibnu sabil gajiyayye malaki ka kasa kuɗi ka kai wa dabbobinka abinci shi kanka kana tsada dabbobinka ka kai da su shi kanka kana tsada dan ya amfani kai kiwo duka in ba dan zaka kai da su ba shi kiwo yana cikin abu mai albarka domin duk mai kiwo yana taimakawa wajen bunƙasa ƙasa da nama wadata ƙasa da nono wadata ƙasa da taki wadata ƙasa da fata wanda wannan duk arziki ne da nono da nama da taki da fata dukkan wannan arziki ne Allah da daga gasin da ke cikin tumaki wato ainihin dukkan su wannan abin arziki domin ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban ina fata an fahimta me kace a ji mara ne wa ya faɗa idan aka ce nama kashi ya shiga cikin kuma sai an ware shi da eh? ba ba sai ki dangana ku ala kulli halin da kiwo yana daga cikin abubuwa masu albarka kuma yana daga cikin abubuwa da musulunci ya zabar da mutane su rinka yi kamar yadda noma yana daga cikin abubuwa masu albarka kuma yana daga cikin abubuwan da musulunci ya zabar da mutane su rinka yi ɗaiɗaikun mutane da gwamnatoci namu na musulmi inda za mu dogara da waɗannan sana'o'in guda biyu Allah ya ba mu yankin da waɗannan ababe za su yi albarka da noma da kiwo kuma su kaɗai sai isa zama mara arziki ko da ba mun bi ko su kaɗai sai isa sa yanzu gwamnatoci mu su kashe kuɗi a kansa wanda ba wai kawai a ware kuɗi miliyan kaza miliyan kaza wanda za a karanta a talabijin da rediyo ba a'a nan gaske dukkan abin da za a yi ana son a haɓaka noma sai a nemi ƙwararru ta fuskar noma din kasar a jarraba a ga wani iri za a samar da amfana me za a shuka ina za a shuka auduga ina za a shuka masara ina za a shuka rake ina za a shuka gero dawa masara shinkafa alkama da sauransu wani yanki na kasa ko ina a sa ƙwararru su karanto su bayar da bayani a nemo irin a gida ko a waje gwamnati da zare ido ta biye da kanta nan kada ya sai rike ba amma babu ruwa da wannan saboda kawai ana babu kaso daga gurin dariya da gurin man fetur wanda bayar kasar daga ranar da tun Najeriya ta rabu biyu shi kenan wannan kudin ya riga ya tsaya kuma nan kasar muka yi tanadi babu Allah rufa bala wallahi in mutum ya san ya kamata kuma yana to ai ya kamata kamar yadda na faɗa muku nan ko eh. sai ubangiji ya kawo ka Najeriya ya ajiye ka to ya so jarrabe ka ne ka san ya kamata kuma kana san ayi ya kamata sai aka ajiye ka a Najeriya to Allah ya so jarrabe ka me bulo kuma in kuma san amma amma idan baka san ya kamata ba ku ruwan ka ba abin da zai rabe ka ko ka san ya kamata amma ba ruwa ka karma ayi ta nan ba ruwan ka amma ka san ya kamata kuma kana son ayi ya kamata a ajiye ka nan jarraba ce daga ubangiji ta Allah sai ka ya hakuri kawai ma asabu min musibatin illa bi daban-daban ne wancan daban wanda ka faɗa kuma وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدقه. وعن ابي مسعود البدري ان كفر ابو مسعود البدري رضي الله عنه daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan anfaqa ar ahlihi idan mutum ya ciyar da iyalinsa nafaqatan wata ciyarwa ko wata iri ce yahtasibuha ya zanto yana neman ladan wannan ciyarwa din wurin Allah fa hiya lahu sadaqa to wannan ciyarwa za zai zama masa sadaqa kaga a nan gurin duk da cewa ciyar da iyali yana da farala akwai bukatar lokacin da za ka yi kai me ka kulla niyya don ya ce ya hatasibuha ya kulla niyyar yana son samun lada daidai da harawa ko dusa ka sayo wa ragon ka ajiye da nufin kana nufin samun lada domin inna mal amalu bin niyyat to sai wannan abin ya zama kamar sarka ka bar kana da lada a wurin Allah kun inda niyya ke da muhimmanci muttafaqun alayhi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من الله تعالى تبتا غريش دا يالين جدا سياتي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول كفى بالمرء إثما يا إثم ذنوبي دا ليفي أن يضيع من يقول يتوزل توان بيكي سيروا duka wanda yake dole ka siyar da shi wannan wani dan adam ne ko dabba ne in dai wajibin ka da siyar da shi sai baka siyar da shi ba to wannan ya ake kallai mahaifinka wanda ke wajibi ne ka ce da shi dan gashi ya gaji sai ka kyale yana cikin halin ka kana kai dakin sana yoyo a can cikin loko kai kuma kana ziyar eh kana wanka ba abin da baka san ana san yohun turo baya da bazan da zai lalace ana cikin tsananin zafi yana cikin wani daki mai dan karamin windo daga sama wanda baya da amfani sai dai baka hasken rana in rana ne amma dai ba dai iskar da zaka shaka ka more ba kai kuma ba ruwanka kana gida mai alfarma ka shiga ba abin da ya tafi da mahaifinka wannan ba ta cutarwa ba kenan ka tuni kyau ka tsara mai kyau mahaifin ka kyale ta haka mahaifin ka kyale ta haka kila sai kana birni ko kana kawai babu ruwan ka su sai a shekara ka ji so daya barka da karaman sallah kuma in ka je baka iya yini a garin zaka dawo awa biyu ka dawo wannan ba ya zama tozon kowa da wadatarwa ka bil mar'i isman ya isi mutum girman laifi an yi bayyi a manyan ko ya tozaltar da wanda dole zai ce ko matarka kana da hali ka kike da ita ko ya'yanka kana da hali ka kike da su ka sa akwai mawadata mawadata ga cikin mawadata ne a nan garin wanda abincin su daban abincin yayan su daban shi dama daga falansa da ɗakinsa da ɗan wurin karɓan bakinsa yana da kifin kuka a nan gurin da kukun da yake dafa masa nan ko kuma can gidan hajiya da yara za a yi musu tuwon masara mai kuka irin gabza din nan tukakka musu shi kuma a nan gurin a yi masa duk abin da ya kamata kuma ya gayyato abokanansa don ya burge su wallahi ko manyan manyan mawadata a nan garin haka sai gayyato abokanansa don ya burge ga kaji ga kilishi ga balangu ga wane ne a zo a zauna a bajin kuma can wani gida ana cin irin sukar kamar sunan gabza wallahi irin kamar abincin gidan yari haka za a hada ta wurin ƴaƴansa ne za su rinka yawa ko ku fadan dan saboda idan su ba ba su rage ko kun dan san musu wani abu wannan wani irin fidamanci ne wani irin rashin sanin ya kamata ƴaƴanka kai a zo a zauna cikin gidan da kai da ƴaƴanka a ci ba ya ji maka alheri حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه مسلم يروي تون حديثي تفسكر معنا قال كفى بالمرء إثما يا إثم الليفي أن يحدث عن من يملك قوته ya rike wa wanda ya zama wanda yake mallakar siyar da shi ya rike abin da zai da shi ya hana shi wanda ya isa mutum laifi wa nabi hurairah radiyallahu an sallallahu alaihi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare man zala sai sai ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yini da bayi ke wayar gari cikin sa illa malakani yanzilani fa ce sai malaiku guda biyu suna sauka daga sama fa yaqulu ahaduhuma sai daga cikin malaikun zai ce Allahumma a'ti mumtikan khalafa ya Allah dan mai siyarwa kamar ya masa gurbi siyarwa kowace iri ta halal ta wajibi ta mustahabbi duk mai siyarwa siyar da iyalinsa daidai siyar da makwabcinsa da ya kasa duk mai siyarwa siyarwa ta wajibi siyarwa ta nafila ya Allah kamar ya masa gurbin sa shine Allahumma a'ti mumtikan khalafa dan Allah da ka biya wa wani malami ko da ran maka ya je ya yi umara ya roki Allah a Ka'aba da kuma wani mala'ika da ya sauka daga sama ya sauke ya maka addu'a wata addu'a kake sa ran karba ta mala'ika ta mala'ika kuma ya da wannan wallahi ni zai ke rantsuwa addu'ar mala'ika ta fitar limamin Kano ta fitar limamin Makka ta fitar limamin Madina ta fitar limamin Abuja ta fitar limamin Gadan Kaya wallahi ba kana ce na san kai ko wallahi na tabbatar addu'ar mala'ika ta fi wannan dan Allah ce la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahara la yaquluna bayi ne nagari ibadun mukramun ababan kadama wajen Allah to wancan ka biya masa kujerar maka ko ni ka ba kujerar maka ko kujerar umara na dai dai in yi maka addu'a wannan kuma miskini kaciyar fi sabilillah makwabcinka ya gajiya ka taimaka masa abinci sutura kudin makarantar ƴaƴansa misali mai gadinka yaron gidanka an yi masa haihuwa ka tallafa masa ka taimaka masa da ka ciyar da shi ba mala'ikan da ya sauka da shi Allahumma fi munfiqan kala amma dan ka tura da naji umara ne maka addu'a ba lalle bane Allah ya karba kuma ba lalle bane ne maka addu'a wallahi duk malaman da suke tura suna da barku ne ba lalle ne maka addu'a shi kansa yake suna haka kai ba ma jahilci ne sai sawa sai a dauka sai an je wato kamar Allah ma na mutanen Makka ne in ba Makka aka kira shi ba daga nan baya ji sai an matsa can kusa kusa sai da zai ji jahilci ne wannan wallahi jahilci ne zuwa aure mutane a tafi umara a tafi aikin Allah ya wani addu'a da sauransu to kuma da ba mai kusa da wai in je yi masa addu'a zan ce a'a ni ba zan ce ba kuma idan na ba zan yi maka ba dan na tabbata ka fasa ne manzo Allah kuma tare da dama da wuya wani ne su kudin mara mala ana tuba goma karshe kuma baka jibar ce ba na naira dubu idan an kasa da wannan kudin kujerar da eh, tiket da waye da waye naira dubu hamsin nawa ne cikin nawa na wannan kudin mafi karancin a rahar kuma rajin da dubu ɗari na ce ba ban dubu hamsin na yaji dubu ɗari da hamsin ita a yi magana ma'ana yana kyafin ya baka karfe kawo sai dai ya kashe masu ka in daga niyyar ba sai dai ya kashe masu amma ya baka su miliyan haka a kirga haka yadda da kaddunan suka yi motsi eh. ka ji motsin ba yi sama amma da wannan kono ya kace masu ya kamata yan uwa mu gane ko subhanahu wa ta'ala yana bukatar kai bawa ka bi tsarin ne sai ya ansa maka ya ce a kiraye shi a kiraye shi wa idza ibadi anni fa inni qarib dan shi baka santi ne yake ku dubo ni astajib lakum ne in an samu ku kira ni in an samu ku kira ni in an samu haka sai yace kai tsaye ba tare da wata wasu da a tsakiya ba me yasa sai ka sa malam wani a tsakiya sai kai ta wasu da wani a tsakiya o duk wani astajib lakum shi bai ce kai ta wasu da kowane malami ba bai ce sai in malam wani bane ba ko sai wani ko wani wani wani sai ne kawai zai kira ni a a cewa ku kira ni in an samu ku kuma yace wai za ka laka ibadi an ne fa inni ibadi din nan kana cikin ko baka cikin yace to yana kusa sai kuma ta ujibu da'awata da'i da an ina sa kira mai kira da zaran ya kira ne ba sai ya tura wani ya ji ba ko wani shi da kansa ya kira ne Allah na jin ko wani yare a duniya shi ya halitta yaran da masu yara inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah na haihuwa yayi Allah sa isi zabe yaji duk abin da ka faɗa yaji ba sai ka tura ba ko ba tarbi bane sai ka yi lada wallahi ko abin da kake wallahi malamai suna tantar mutane wallahi wallahi lakin faɗa mutane gaskiya din nan har kawai dan kara dan kara wani kuma ya san gaskiya shi ba zai iya faɗa ba sai to ai duk ba a faɗa yanzu idan ka faɗa zai a sane ka <laughs> to me amfanin ba a faɗa ka fara faɗa wani in baka fara faɗa ba zai faɗa to gashi manzo Allah na nufin ma min yawmin yusulu fihi al ibadu fihi illa malakani yanzulani malaika zai sauka yace Allahumma ati fitan khalafa ya Allah mai tiyarwa Allah ka mai mata gurbi da abin da ya tiyar wa yaqulu al-akhar ɗaya daga cikin mala'ikun yace Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wani mai kamewa mumsikan kenan duk wani kankamin kamodo a'ti mumsikan talafa duk mai kamewa ya Allah ka gadar masa da hasara talaf kenan hasara duk marwaci duk wanda yana da shi kirta makwatansa duk wanda yana da shi kirta iyayensa ƴaƴansa duk wanda yana da shi kirta yaran gidansa yace ya Allah duk mai kamewa Allah ka gadar masa da hasara da hasara yan wanka suna bukatar wata sai nan da bai wuce naira dubu goma naira dubu ashirin ka yi musu dan tsabar rowa sai Allah tsoro maka hasara dubu ɗari dubu ɗari uku dubu ɗari biyar miliyan miliyan biyu miliyan uku kuma babu lada a ciki. متفق عليه وان حديث Wa ومسلم وعنه عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa anhu kuma dai daga sahabin da ya gabata baya shine Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsara da mutum Allah tsara tabbata gare shi da iyalan gidansa kana ya ce yadul ulya khairun min al yadi sufla hannun da yake sama shine mafi alkhairi sama da hannun da ke kasa kaga hannun da ke sama shine mai bayarwa kenan hmm. hannun da ke kasa kuma shine mai karfa kenan wabda bi man ta'ul ka fara da wanda ya zama wajibi ciyar da shi gare ka kamar danka matarka iyayenka kafin kowa wa khairu sadaqati ma kana an zahari gina mafi alherin sadaka wadda aka yi ta bayan an wadata abin nufi abin ka samu wanda shi kadai ne da kake da shi kuma kana jin yunwa ka ce zaka bayar da shi wannan ba ita ce sadaka ba a'a abin da ya dori kan bukatar ka ka bayar to shine mafi alheri an gane ko dan kanka tozartar da kanka wa man yasta'fif yu'iffahu Allah dukkan wanda ya nemi kame kai ya koyawa kansa kame kai to Allah zai ba shi sifa ta masu kame kai da baka koya ba sai ka iya da kai makwadaici ne mai zalama ne maroki ne duk wanda gani sai kai masa maula sai ka kai kukanka sai ka ji an ce ba kyau sai ka fara koyawa kanka zuciyar ka ta ce je ka sai ka tuna manzo Allah ce a kana sai ka danka mai ka gimsu to da haka da haka sai Allah ya mayar da abin ya zama ita ce ma sifar ka tabbatacciya nan ga ba sai ka yi kakalan da ba sai ka jawo ta da karfi ba ta riga ta zama sifa lazima ta kasa wa man yastaghni dukkan wanda ya nemi wadatuwa yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi da ba da wadatar su duk abin da aka wuce da shi ka zara wanda ya wuce da ka zara kowa kana son ya baka sai daga baya sai kake ta koya kanka wadatar su baka da shi amma mutane ba sa gane baka da shi illa nadiran sai na kusa da kai kana kokarin duk koyewa to sai Allah ya mayar da wadatar zuci inda zama siffa ta ka tabbata ce wanda kuma zan Allah dama ce algina ginan nan wal fatar faqrun na wadata ba wai wadata kudi wace ba wadata wadata zuci ita ce wadata talauci ba wai talaucin rashin kudi bane talauci talaucin zuci shi ne talauci daga mutum ga kudin amma zuciya ta zama talakan zuciya bai zauna ba bai huta ba a tsaye a tafi a daddaka haka ko ina bai ci mai kyau ba bai sha mai kyau ba bai hau mai kyau ba bai zauna gida mai kyau ba iyalin sa su huta ba kullum a bani a bani zalama yayin eh, nan yayin eh, eh, dukkan wanda ya bude wa kansa kofar roƙo sai Allah ya bude masa kofar talauci haka manzon Allah duk wanda ya bude wa kansa kofar maula sai Allah ya buɗe masa kofar talauci manzon Allah ce sai mutum ya zama a wani hadisi ce kan nazi ya akulu wa la kamar wanda yake tafi baya koshi haka za ba wannan dan ya baka wancan ya baka wannan ya baka kuma ba mutunci mutane da sun raina ka kuma kai ba kaula ina ba samu saboda kai na da kyau dan adam ya kare mutunci ya tsara ka kai sana'ar ka komai wulakancin ta komai kaskancin ta idan ka ka wadata da abin da ubangiji ta Allah ya baka ka roke shi ya kara maka cikin falalar ka dinga roƙon mutane in kai wannan sai ubangiji ta Allah ya baka mutunci manzo sai alaihi baya ka roƙo in wani ya baki nauka ya baka dangane damar ka manzo Allah ce karbi inda ma huwa rizqun saka sallahu alaihi arziki ne Allah ya koro maka amma kai ka je yi zalama ka roka wannan baya cikin musamman wannan yana karya mutuncin dan adam musamman kuma in ya zanto malami ne ko mai koyarwa ne ko mai wa'azi ne ko wani irin nau'in wa'azi zai bude akan karfan kwallon ko da fadanci ko a wurin masu mulki ko a wurin attajirai to sai ya wulakanta a gaban ba da kima ko tafisin amma idan ya kare mutuncin to sai ya ya kurbi ne a idan ina fatan wannan musamman ga malamai saboda ko yaya idan laifi ya shafi malami ya fi zama abin tattaunawa cikin gari sama da abin da bai shafi malami kuma tabbas inda malamai galibi duk abin da suke numfashin su ne kawai ba a girgawa amma takon ka daga nan gurin idan kai kafin ka fita daga masallaci sai an girga takon nawa kai wani na kallon ka daga taho wanda ka ya wuce gwiwa ko ka wuce gwiwa ba da wata kafa ka shiga da wata kafa ka fita da ka zo sa sun ka wata kafa ka fara sa komai ana maka hisaban didan ba fa hisaban yasira ba to shi yasa kuma kai sai kai ya kacin kokarin ka kiyaye iya abinda a mataki naka na takawa zai iya kiyayewa sai ka kiyaye sai ga Allah ya taimake kan sauran amma mutum ya shiga maula ya shiga roƙo wallahi ya shiga uku Allah ya tsare wa man yastaghni yughnihi Allah dukkan wanda ya nemi wadatuwa ubangiji Allah zai wadatar da shi babul infaqi mimma yuhibbu wannan babin sharhi ne na babin da ya gabata kuma a takaice yake dan haka zamu shige shi babul infaqi mimma yuhibbu babin da yake magana cewa dan adam zai ciyar ne daga abin da yake so wa minal jayyid kuma zai ciyar daga kyakkyawan abu ma'ana idan za mu yi maganar ciyarwa da suwa zaka ciyar a baya to kuma yanzu zaka ciyar daga wani irin abu zaka ciyar abinda zaka ciyar na farko yanzu to kai kanka kana sanji karka bayar da abinda baka so ga wani na biyu ya zanto abu ne kyakkyawa ba lalatacce ba abu ne wanda yake manta da salahiyatu a amfani da shi bai riga ya zama ya wuce ba an gane ku. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ubangiji ce lan tanalu birra ba za ku taba dacewa da aikin da'a hakikanin aikin da'a ba hatta tunfiku har sai kun ciyar ma tuhibbun daga irin abin da kuke so waɗansu malaman suka fassara albir da cewa shine aljanna waɗansu suka fassara albir cewa al'amalu salih idan mun ce albir shine aljanna lan tanalu birra ba za ku taba dacewa da shiga gidan aljanna ba hatta tun tuku har sai kun ciyar ma tuhibun daga irin abin da kuke so idan mun ce al'amala salih ma'ana yana daga cikin manya-manyan ayyuka nagari ciyarwa daga irin abin da kuke so wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya wadanda suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ko ciyar daga mafi dadin mafi kyawun ma kasabtum abin da kuka tara tayyibat da dadan abin da kuka tara wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fito muku ci daga cikin kasa wato kayan abinci ko kayan marmari wala tayammamul khabitha kada ku nufaci al khabitha lalataccen abu wanda ya lalace ya rufe ko baya da amfani min hutum ki kun ko sai daga gare shi ne za ku ciyar ku bayar da mai kyau lokacin da za ku ciyar ku bayar da mai kyau idan su tufafi ne lokacin da kake jin daɗin sa su kana fitowa kana ado da su sai ka bayar da su a wannan lokacin tunda kai kana da halin dinka wani wani shi ma ya sa wannan ya fi girman lada sama da ce sai in riga ta mutu daga gwiwar hannun dama ta mutu daga gwiwar hannun hagu ta mutu daga nan gurin to kuma daga lokacin mutum zai bayar kai ma abin da inda wani zai baka irin sai ka zage shi to kai da me zaka ba wani in abinci da tun yana lafiya sosai mutum ya bayar in gero zaka bayar na azumi sai ka je kasuwa da kanka kar ka tura dan aiki ka je kasuwa da kanka a duba gero mai kyau kowanne a duba bugunsa a fito maka da shi gero ne mai kyau sai ka ɗauko shi zaka bai wa mutane in shinkafa ce haka in alkama ce haka in atamfa ce in yadi ne duk abin da zaka bayar ka bayar da mai kyau yanzu da dama in za su bayar da geran azumi sai su irin geran nan da ya wajen shekara goma yan jari hujja sun tara sun ajiye suna nema ya tsada sai a sai sai a zuwa bayar sai mutum ka zo ya buɗe gero zai fara kunu da shi kawai sai da gero a lalace ya zama taki da shi ya zama taki daga ciki to irin wannan kai dan Allah yanzu in wani ya aiko maka da kai sai ga kika ciyar da iyalinka zaka ji daɗi to shine kuma zaka ba wani ce da iyalinka abin da in wani ya aiko ce sai ka ciyar zaka ya kawo maka bawon gidanka sai kuma zaka bai wani ku ciyar daga daddaɗan abin da muka dauka in tufafi ne kyakkyawan in abinci ne kyakkyawan ko me daga kyakkyawan wai lokacin da ka sayarwa kai wa shi kan kai wa ko kanka kanka kanka kai wa ko ba tana ba kai wa dan kake bukatar lada a wajen ubangiji da Allah to ka bayar da lalatacce idan Allah zai maka sakamako kai ma sai baka mai lalatacce ke to kuma in ka bada kyakkyawa sai Allah maka sakamako da kyakkyawa dai na kallon talakan cewa kai wannan bai kai ta ya cikin kafa irin wannan a ji a to ko irin ta Allah wani ma ya sama ban karyawa ne haka wani zai ce bai eh, wani ma ya sama ban karyawa ne sai a to ko na ba lalatacce shi ko talaka ba ma Allah to ba talakan za ka kalla ba kai kana ganin ba shi da kima shi ina da kima a wajen Allah in mummuni mun karanta hadisan sa a baya kai ka fara kallon kanka kanka ne kake wadata aljanna ta kake so ka tsaya da babban gero aljanna horul ina ta kake ba ta sadakin ta da babban gero a nan duniya in zaka aure ɗan gidan wani sarki ka ko yar haƙi zaka aure yaya zaka ba da rababban gero shi da sadakin ta amma horul ina fi hinna khairatul hisab lam yatmisunna insun qablahum wala jan wanda aka ce ka annahunna al-yaqut wal marjan kafilat as-sarf lam yatmasuhunna insun mun wala ja'a wadannan kuma shine sai ka bar da babban gero kuma kana so shi gina aljanna kake wallahi kai ma ka san da wata ka je kan geron ka sai mai kyau kai da kanka babu ne ka yi na a kasuwa a ranar abin da zaka bai wa talakawa ne da azumi kake dubo mai kyau mana babu babu dai ka wuri a wajen yan atamfa dan karka je a kawo atamfa mara kyau ai ta bude kuma ku yi sharadi da mutum duk atamfa da ka buɗe bakin suna dawo mai saboda aljanna kake so wa kanka to duk abin da zaka siyar to ya kasance yana daga cikin abin da kai kake so ne ubangiji ce wala ta yamma mun khabisa minhu tunfiquna kar ku naji al khabisa lalataccen abu minhu daga cikin sa ne tunfiquna za ku siyar cikin ayar wa walastum bi akhidhihi ko kanku ba za ku karbe shi ba da za a ba ku illa an tugnu gobi ya sai kun rinsa ido sai an matsa muku ala tilas in ba larura ba ba za ku karba ba wa alamu anna Allah zalina bi ku sani Allah ba da shi ne ba wani da wannan lalataccen sadaka ta ba zai karba ba zai ba da lada ba dan shi mu da shi عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أهب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الله وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وانا حديثي انكر ورد عن Anas مالك ان الشارع دا kare da gare shi yace kana Abu Talha radiyallahu anhu aksar al ansar Abun falha ya kasance shi ne mafi yawan mutanen madina a dukiya ta dabinai dukiyar itaciyar dabino ba wanda ya fi yawa su wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha mafi kaunatuwar dukiyar sa ita ce bayraha wato wadan suka ce sunan rijiyar ne bayraha wadan suka ce sunan gonar ne bayraha sunan gonar ne wadda rijiya ke tabbas gona ce babba tafkekiya wadda da dabidai sannan kuma da rijiya a ciki wa kanat mustaqbilatan al wannan gona tashi tana daura da masallacin manzon Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadkhuluha manzon Allah ya kasance yana shiga cikin gonar wa yashrabu mimma in fiha tayyib yana shan wani daddadan ruwa dake cikin rijiyar qala ana an zai falamma nazarat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama abu talha sai abu talha ya tafi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai zame ba sai wajen manzon Allah fa kala yace ya rasulullah ya manzon Allah inna Allah ta'ala anzala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun Allah ya saukar da lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa inna ahabba mali ilayya bayraha kuma mafi kaunatuwar dukiyata a wurina ita ce wannan gona ta bayraha wa ha sadaqatu lillahi ta'ala ita wallahi na sa ta zanto sadaka don Allah arju birraha ina neman dacewa da sakamakonta wa zukhraha da ajiyayyen ladanta inda Allah ta'ala a wurin Allah fa ba'aha ya rasulullah haitu araka Allah na danka ta hannunka manzo Allah mai ka ta inda Allah ya mika ka fi da sanin zuwa suka tantanta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi ce bakin zalika malullah lafazin bakin wato dan nuna mamakin abin da ya bawa abin da ya zalika malullah wannan dukiya ce wadda ta yi riba zalika malur rabi wannan dukiya ce mai riba wa qad sami'tu ma qulta manzo Allah ce naji abin da ka faɗa wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ina baka shawaran ka je ka raba ta da dangin ka makusanta fa qala abu talha sai abu talha yace af'alu ya rasulullah naji zan je in aikata hakan ya manzon Allah fa qasamaha abu talha fi aqaribihi sai Abu Talha ya je ya raba wa danginsa kusanta wa bani amini da ƴaƴan baffansa muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rubuta kaga bai da ya fahimci aya da kuma da ya aiwatar da ita daga saukar ayar ya ga cewa to shikenan tunda an ce ba za a samu mutane da sai dan kenan abin da ya fito cikin dukiya kamar a ce kamfanin da ya fi kowanne girma cikin kamfanonin ka sai ka ce gaba ɗaya abin da wannan kamfanin da zai kawo na kuɗi na sashi dan da'awa ta addinin musulunci a dauki malamai wanda suka iya qur'ani suka iya hadisi kuma suke dan jin harshen turanci a tura su kasar inyamurai da su karanta da addini albashin su daga wannan kamfanin a dauki malamai wanda suka san qur'ani da hadisi da kira'a a tura su garurukan da maguzawa suka musulunta ba wanda zai karanta musu fatiha da za su yi sallah da ita duk malamin da yadda zai je zai zauna a can na yadda daga cikin wannan kamfani nawa za a rinka biyan dubu sha biyar a wata dubu ashirin a wata kowane wata na lillahi a ɗauki kaza a tura mai wa'azi kasa kaza a ɗauki kaza a yi kaza ko a ware dukkan wani maraya da ya ta'e kwana ya tafi a nan unguwar to na ɗauki nauyin karatun sa da wannan kamfanin nawa dan Allah idan mutum ya wannan hasara ya eh. mutane nawa suke da kuɗin da ya su yi ba rabin sa ba za kuma kanka kaiwa gata kafin ka sana wa maraya ko wani ka kanka kaiwa sai dai in kaki ne kawai Ko manzo Allah sai dukiyar mutum rigije ya tambaye su hakai wai cikin ku wane ne wanda ya fi son dukiyar magajinsa sama da dukiyarsa da dawa da Allah ai kowa daga cikin mu ya fi son dukiyar sama da dukiyar magajinsa sai ce to ka ita ce wanda ka kace dukiyar ka wanda ka taskance a bai eh. ba ta ka ba to wace kan fuwa <laughs> in ka riga ka kace to ta zama taka ko dai sadaka mafiya ko kuma ciyarwa ga iyali duk ga lada a ciki ko ciyar da miskini ga shi da in ka taskance fa daga lokacin da ka mutu daga ta magada ce ba ta kaba ce manzo Allah ke tambaye sahabbai cikin ku waye kusan wane ne ya kusan dukiyar sa saboda dukiyar magajin su dai ko waye kusan dukiyar sa ba mu kar ba ka kar tambaya manzo Allah dukkan mu da mun kusan dukiyar mutum da magaji dai sai to ba ka bane ba dukiyar ku ita ce wadda kuka kace ta magaji wadda kuka kai banki yake lissafi قوله مال رابح ديت مال رابح روي في الصحيحين رابح ورابح bil ba'il muwahada wa bil aha rabihun wa raihun kenan dukiya ce rabih wato wadda mai riba ko raih wadda ladanta ta tafi ta tabbata ai raihun alayka nafsuhu amfanin sa zai zo gare ka wa bayruha lafazin bayraha hadikatu nakalin wata gona ce ta dabinai wa ruya bi kasr al ba'i wa fatiha akan ce bayraha akan ce kuma biruha ko bayraha tana da wujuh daban-daban ibn hajar ya ambace Allah ya ba mu lada wannan bai kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi cewa ba za a sanya wani malami a yi tawassuli da shi ba amma a suka kano ana iya tawassuli da addu'a bawa na gari abin da na faɗa yanzu ya kawo man da wancan ƙarin bayanin shi ne sahabbai sun kasance sukan yi tawassuli da addu'o'in junan su ko dukkan wanda suke ganin salihin bawa ne cikin amma ba wata jinga da ake yi da kuɗi irin yadda muke yanzu da haka ba wai yanzu na hana ka sa wani dan uwanka ya maka addu'a bane kan wata bukata ko ka ce in uwanka musulmi su taimaka maka da addu'a kan bukata abinda na hana wanda a fahimta ka nufi gani ya saba wa sunan manzon Allah shi ne ka ce sai ka tura mutum ya je maka ko kuma ko da mutum a gida yake ka ce sai ka biya shi kafin yi to wannan ya saba wa ayyuka dan ba mu ga wani mutumin da ya zauna ba ya bude kamfanin yin addu'a kawai amfanin sa kawai mutane idan suna da ɗaukar kasu zo yin addu'a babu wannan a cikin sunan manzon Allah wannan shi ne abin da amma in ce dalla malamin da ya kira sallah Allah ka kamun min da addu'a Allah ka bukata ta da kai ko in faɗa wannan ko faɗa wannan wannan ya hada cikin addini duk wanda nake ganin ba salihi ne kuma a nan gurin ba wai kawai a iya duk wanda kawai ya nabi da kai rike kandiri da katar rauni ya dauka shi ne malami waye mai tsoron Allah wane ne zan iya bada shaida a masallacin nan cewa lallai kila za a yi kwana talatin ana sallan asubahi bai taɓa yin fashi a gona daga cikin abin da za a mutum da ta gargaɗi ko da da laloni ko ba da shi ko da da sanda ko ba da shi ko da da dalibai ko ba da shi ko da jama'a sun ko da ba sun sai in kebe sai da Allah ba Allah ka taimaka mun da su sai yana cikin mutanen da za a yi sai da ta don ayyukan su suka bayyana a tsaye ina ba ta mu ko mace ko namiji duk wanda aikin sa na ya bayyana a sarari tunda mu wanda aikin zahiri ne mutum ba ta shine amma kawai da mutum ya yi rauni shi kenan sai ya zo bude kamfanin addu'a ko ai wannan ya taɓa kun da manzon Allah kuma ya taɓa fa'ida addini wani ce mutum da yake ciyar da uwansa amma kuma kullum sai ya yi masa gori ba ya da lada duk wanda ka ciyar da shi wani abu kuma daga baya ka zo kai masa gori ka cila ladan da Allah yana bayi na gari ba ka goyi Allah zai ne ta kula amma Allah ma sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaqu mannan wala adha wanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah kuma ba sa biyo baya ta hanyar yin gori ko cutar da wanda suka ciyar da kuma Allah ya ce la tusbitu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku ba ta sadakar ku ta ku rushe ladan ayyukan ku bil ta hanyar yin gori wal azab ko ta so an gane ku gori ce ana yawan mutum kaza ko ka faɗa maka kai da shi ko ka je ka faɗa al'aza kai ka wulakanta da mutum kafin ka bai kai ta mutum je ka dawo dawo gobe dawo jibi dawo gata ina mutum ya rushe ladan ta kenan wannan ya ce an sanya aure su da wata yarinya amma ba da an ɗaura aure yanzu idan ya ce da ita yana da lada kamar wanda ya ciyar da matasa a a baka da wannan ladan kai ita matar ka bace ba ba wani aure tsakanin tunda ba da kan kawai ba matar ka bace ba Allah ce da matar ka bace ba ta fara ta ce in ka ba ta kyautar wani abu za a ce ya mutu mace matar da kake nema da aure ka ba ta kyauta kuma kana da ladan wannan kyauta amma baya daidai da kasiyar da iyalanka don idan muka baka hukuncin kakar da yaron ka muna nufin abinda ka kake nan ya fi na fi kamar da ne kaga ba zai yi ba wannan kuma yana tabbatar wannan hadisi hadisi manzo Allah da ke cewa inna rabbakum laysa bi a'wa wa innahu a'wa ra'ayun yumna hadisi da yake magana kan dujal kenan manzo Allah ce za a gane alama ta cewa yana da ido da an gane ko dujal zai zo da wasu ababai na kawarikul adat na ban mamaki kamar ka ga zai kabar kabari ya tayar da mutum ka ga magana ruwan sama ya sauka to wannan abin da zai fito da shi na kawarikul adat ababen da suka rusa yadda al'adar rayuwa take sai ta sai awar cewa shi Allah ne a ce manzo Allah ke nuna mana ko da wani ya zo ya tayar da matacce a gaban gidanmu ko da ya saukar da ruwa a gaban mun ga ya magana ruwa ya sauka yace to ko wannan dujan ne idan ya zo ga za ku gane yana da ido daya ubangiji ko ba mai ido daya bane shine ce inna rabbakum laysa bi'a ubangijin ku ba mai ido daya bane ba wa innahu amma shi dujal a'waru aynul yumna mai ido daya ne idan hagu gare shi bai da dama kana ainihu ka anna ainihu inabatun safiya idan nasa kamar inabi irin wanda aka matse haka ya dan fito daga cikin kwanton ta ko wani wato wanda Allah na kadan tuffar idan su jirgi a wannan hadisin kuma ya nuna abokin ka an rubuta kafir kafara wato kafir da ka da fara ra cewa da wani alamomi na gane ina fata mai to ke sa ake cewa ko da ka tana mutar za ta zo duniya ba wanda zai iya tsira daga kanta kai ahlus sunna amma dan bid'a kansa ya fada dan ahlus sunna ya karanta hadisin manzon Allah manzon Allah ya bayyana masa sifar duniya da ya ga sai ce to ma shine manzon Allah ya fada sai ya kauce amma dan bid'a ko bai karanta hadisin manzon Allah ba sai bi shi eh sai ce wali ne ya zo da karama ne ko kaga bari ya lalace eh ya inganta wannan yace ina son amin bayani kan hukuncin da gwamnatin Saudiya take da ta dogara da su wajen kashe mutane masu laifi na cinikin sai da baya to ni kuma ni ni dan Saudiya ne ni ba dan Najeriya bane da kake kane gwamnatin Saudiya ta faɗa maka ina jin idan ka je ko da ofishin consulate na Saudiya ka je nan wurin kansulan Saudiya da kenan idan aka je a ce a kawo hujjoji shi zai iya baka ni ne ta kan ni kuma da Saudiya an ba alaƙar addini ba na biyu na lura masallacin annabi a madina ana sa wani kyalle a haramin masallacin har ma ana rubuta wata sanarwa cewa duk wanda ya tallake nan baya da sallah to ina san karin bayani game da wato ka'idar bin jami'i ne mutum ya zanto yana bayan lima suka sanya wannan kyalle ne dan hana mutane yin sahu a gaban lima an fahimta ko ba ta halatta yin sahu gaban lima sai fa in bayan sa ba wani bayan sa ulia anak ta kai baya a mereka ta kamar yadda madabar malikiya ta nuna har kuma mutum ya ba da fatawa a kai amma duk hanya dai ta sai ta kuma bayan ko da kuma zai kilomita in ba ka ba sangat suna gaban liman ba ka ba to su saudiya sun ɗauki wannan inda mutanen mazhabin imamu ahmad bin hanbal kuma tabbas wannan mazhabi yana kila wani abin da zai sa dan uwa ya ce me yasa mutanen Saudiya suke kashe mutumin da ya fitar sun kwaya bayan ko baki sun kai ba ka'ida ga fitar sun kwaya yana shiga cikin masu fasadi a banka ne masu fasadi a banka kuma suna da yawa daga cikin su kaga akwai dan baki mai fasadi a banka ne dan kwaya mai fasadi a banka ne aka wanda zai zo ya daka ban bayaki ake ba komai ba kawai dan yayi ta'adi ko ya kona amfanin gonar mutane ko kona gidajen mutane duk wannan masu menene fasadi a banka masu fasadi a banka ya halatta a cikin don Allah ya nuna cikin alƙur'ani إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور kita akan kalau biasanya terkaya kok kata dini akan wannan kuma ya yana son karin bayani kan hadisi manzara sassan wanda jibril alaihi salam yake cewa bakwai kan biyar sai ka rubuta biyar amma ne hadisin da abinda ake nufi da harufa shine yaruka na larabci kabila ta laraba a matsayin na kabila a cikin tana da kashe-kashe na cikin gida masu yawa to cikin kashe-kashen nata yaruka guda bakwai ne wanda alkur'ani aka saukar da shi a ciki ina fatan kun fahimta wato misali ta kamar a hausa a matsayin na kabila tana da kashe-kashe na cikin gida bahaushen kano da bahaushen katsina da na sokoto da na sukan samu bambance bambance cikin waɗansu kalmomi abin da zaka faɗa nan a ba haka zaka ba abin da zaka faɗa a a ba haka zaka abin da zaka faɗa a madara ba ko da ke da madara suna dangantaka da suna suna yin tarayya cikin kalmomi amma da katsina suna da yawa kamar da katsina da suke to kaga wannan ne rabe-rabe ne na cikin gida ko ba haka ba to haka laraba ka da wannan rabe-raben hira in zaka daga samun bambanci tsakanin waɗansu kalmomi to saba a ta'afaru zance mafi inganci wajen fassara shi ne wato harfa guda bakwai ma'ana yaruka bakwai cikin yarukan larabci ina fatan ban fahimta dukkanin su larabawa ne amma akwai bambanci tsakanin banu kaza da banu kaza da banu kaza wajen waɗansu kalmomi banu tamim da kuma ahlul hijaz zaka ga akwai bambanci tsakanin su da kalmomi ina fatan ban fahimta shi ne saba da shi ke sa sai ga wasu kalma an yi mata a wata kuma an yi tsauri ala nufi nuqi qadaruhu wa ala nufi nuqi qadaruhu a wata kira qira'a qadruhu dalin ta zanto sakin a wata kira qira'a qadaruhu dalin ta zanto mai fata to kaga lokacin ne mun sai fata akwai larba ne suke qadruhu akwai larabawa da suke ta qadaruhu ina fata mun sai wannan suna nan da yawa harshen larabci to su ne aka saukar da alƙur'ani mai girma shi yasa lokacin da sai zana abubakar ya sa sahabbai ka da alqur'ani ya sanya zaid bin sabit ko bai bin ka'ab kai zama shugaba ce da shi duk abin da kuka yi sabani kai da sauran yan uwanka kai ka ce kalmar kaza ne sun ce kaza ne to ku rubuta ta da yaran kurai tunda galibin abin da ke cikin alqur'ani yanki ina ba da mutane Thank you. na sau da nan dangane da yadda taimaka wa rauna eh. a wuraren ayyuka akan samu nau'in ma'aikata guda biyu akwai manya-manya akwai ƙanana eh. to duk lokacin da aka yi albashi misali da manyan da ƙananan yanayin albashin ya sa su su ba su da yawa eh. to a wannan hali idan suka su biya bashi da manyan da ƙananan sai ga duk albashin su ya tafi abin da yake hannun su da yake kuma mu zai su tafi iyalin su ba ko da ba zai su ba to a wannan lokaci shi ne waɗansu suka zaɓi kawunan su wanda suke da sun fahimci yadda za su taimakawa wanda da cikin su ne da cikin to kuma ga irin nuni da aka yi cewa mutum je fifita wajen ciyarwa da iyalinsa ko kuma wajen taimakawa da iyalinsa ya za iya su a nan misali don abin da ya rage da cikin abin da suke fitar tara wani adadi domin taimakawa wanda nan wanda ke tare da su don aiki ko ku koma ne su abin da za ka kalla shi ne shin wannan abin da za ka taimakawa rauna na cikin su shi ne rabon da za su kai ma iyalan ko kuma wani abu ne da ya dan tsoro ko da kaɗan kan abin da za su kai wa iyalan idan na abin da za su kai wa iyalan ne suka ci kai musu suka taimaka rauna na wannan sun saba dan ka ida manzo Allah sai ibda abin da suka san mabin ta'ul ka fara da kanka sannan nan zaka dinkin ka sannan kuma ka rasa naka haka manzo Allah ya jiranta cikin wani hadisi sai fara da mahaifiyarka sannan babanka yar uwarka mace sannan dan uwanka na namiji haka ne kullum idan tazahama da wajibat da ubil aula fal aula al aham fal aham wajibai sun tare ya juna sai ka fara da wanda ya fi sannan wani sannan wani sannan wani to anan gurin mutane gidan kuma sun koyi haƙƙi ta da dukkan wani talaka da yake wani to amma idan abin da za ka samu na gida ka ba su ka dan wani abu ya tsoro ka cikin ka sai da talaka da haka ba dai wani mutum ne to zantar da mutanen ka kawai don mutanen kuskure ne wa alaikum a kai raba kwanaki na mata eh cewa akwai wanda suke yin wasu kwanaki na mata ne amarya a Najeriya akwai wanda ake aure da rawa kafin tare da yana yi su kwanaki a ta, kafin tare a gidan akwai wani kwanakin da suke yin da kowane kwanakin da aka ba su kuɗi da wani ƙwararre idan mutum ya auri mace kuma ya zo ya neme ta ya kusance ta ko da lokacin ba ta tare ba kare sai a so a cikin ba ta tare ba a rabon kwana da ita yanzu zuwa ke dauke ta je jirgin inda za su je baya cikin lissafi daga ranar da tare kuma sai a ce a bata kwana uku na wadda ta tare sabuwa sannan daga baya za a yi kwana wannan ba da bane wannan ba daidai bane abin da yake ruhi cikin auratayya wanda dai shi aka halatta ma yi sama da dan shi ne adam don idan ba za ka yi adalci ba kamar ka yi sama da ta abin da guda da kyau fa in kuntum Allah ta dilu fa wahid amma mana ka tsammana duk wanda ba zai adalci ba to ya san da guda ɗaya shi masa aiki. to adalci ne kuma kai tsakanin kalle da ubangiji sai tsakanin ka da matan ka ka yin abin da matan ba su sani ba kana ha'intar wannan kar ka dauka dan ba su sani ba shikenan ka sha da su ba laifi wurin Allah mutum ba shi ne a wurin Allah inda Allah da shi zai hisabi ranar tashin kiyama dan haka lalle ne mutum ya raba in dai har mutum ya san cewa da aka daura aure ba ya da wata dama ta gaba da wata ballata na maganar saduwa da ta sai ranar da tare kada ka ba ran kwana sai a wannan lokacin kwana da yake tayi da matarsa ta gida ba wanda zai ce ya zalunci wancan amaryar dan mai bai dauka kana da za ta aiwata duba amma matukar ya da zai bi ta inda take sai da malai isa waziri wai za su je su ga yadda baba ta ladin makoni ne <laughs> je dauke ta tafi wani wuri to dole ne sai a raba kwana ke na fata mai da kar ba mutum yau na hayi to sai ya samu ta gida ce to duk da wanda dai bata tare ba amma dai akwai inda zamu rika wannan gaskiyar zance kenan amma wani ya fi so ma a daɗe ba a tare ba ya yi ta'awancin ta haka ne ta ko baya ruwan shi dama da tafi ranar kwanan wannan ma zai iya tafiya wurin ta idan ya dawo idan ya so ya zo ɗakin ta ya taimaka bacci ɗakin ta zama wurin hutu ke dan ya tara karfi gobe kuma wajen amaryarsa wallahi Allah na kallon ka wallahi Allah na kallon ka duk wanda wannan Allah ba ba da wasa nake ba Allah na kallon ka magana ce kamar an samu dan ta'aruf ya an samu arziki cikin magana da wancan ba mana wace kake an hada an zauna an daidaita tsakanin wannan da wannan kwanaki a yi wannan muna magana wancan magana ba a kawo wannan zaka wancan magana tana can tana zaune kanta mace ce ka auro kuma kana auren ta tare in budurwa ce tana da kwana bakwai na ta in ba zaura ta kwana uku na ta bayan kwana uku nan sun kare ko bakwai sun kare sannan sai a zauna sai a raba kwana idan ba za ka yi baccin ba kace za ka zo rana eh? kace ba za ka yi baccin ba za ka je can kuma ka je nan wannan ta yadda ta gida ya kuma matsayin wannan in ta yarda wannan shi kenan ta yarda gida amma in ba ta yarda ba ba ta sani ba kai kana ta ha'in ta an daura aure ai wanda ba ta tare ba da ya take tun lokacin da ka da kana wurin abokanan ka kai kuma kana can wajen amalarka to anan zan sai da haka mutum sai adalci tsakanin su da ubangiji na wannan yake cewa to wai shafa jan baya cikin da gaira sarkin Allah baya cikin da gaira sarkin Allah dan jan baki dan da sarkin Allah kenan da hoda da jan duk ba ta cikin da gaira sarkin Allah na eh kana zuwa nan ka saya shanu kuma ka je kan yanayin kasuwancin zai hana zuwa za ka shigo da tsawon lokaci can za idan idan mutum yana da iyali kuma ya tabbatar cewa ba gari ɗaya suke ba kuma su sun san haka imma wasu suna abuja wasu suna kano imma wasu suna kano wasu suna mai maiduguri imma wasu suna kano wasu suna kano ba na nan wurin sai da su za ku yi magana su fahimta raba kwana daidai wa daidai musamman idan aikinka ya fi yawa a kano ko abuja sama da nan raba kwana daidai wa daidai zai wahala da ku yarjejeniya da ta sani tun farko ko ce amma idan aikin ka zai baka dama ka raba kwana ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati aikin ka zai baka wannan dama yanayin harkokinka to shi kenan dole ka yi haka amma yanayin harkokinka ba zai baka wannan dama ba idan adadin kwanakin ka nan dan nan harkokin da suka fi yawa ya fi na mai dubu to don mai dubu sai ta da wannan in kuma ta ki da a rinka canji ta kana ta da mai dubu ta ta karo da ta kai ta mai dubu ta kuma dawo da ita kuma ta da na ta haka wannan zai idan ba za su sallama ba amma idan ka ciwo kanka sun da sun sallama kana nan kai sati uku kai sati ɗaya ko ka nan kai wata daya kai sati biyu ko ka nan kai kwana goma kai kwana ɗaya kawai ko wani ka dawo sun yadda da wannan shikenan abinda ba a so kai wannan tafin karfi ka haƙƙin da bayan ba a amma in kai kalan lafiya ka karyo mata dabara ta amince shikenan Bagus ya kan? Kalau banyak tidur tidak nama deh. ليس من ليس من إلا من إلا من إلا الأسماء إلا الأسماء ليس أبا حديث بني ba hadisi ne wanda ana magana kula da haka abin da yake nufi sunaye da ake faɗa cikin aljanna fiha anharun min ma'in anharun min labanin da ta ga azwajin nufa yake duka wannan sunaye ne hakikan abin da yake domin a nan gidan duniya babu gidan na aljanna idan aka baka suna aka ce ga matar gidan aljanna karka da a kalli ta ka ce ko ta yi wannan hmm, sunan ne kawai amma ba abin da ya hada ka da mutanen duniya komai na aljanna daban ne da duniya haka idan aka ce madara ta aljanna karka je ka zo madara ne a gidan gona ka kwatanta ka ce ko ta yi wannan ko ala shi da Allah da Allah ta ba wai yana nufin kawai suna ya an damfar ne an suna abin da babu shi a'a nan gidan duniya an kawo suna ne a matsayin dan kusanto da nesa amma a hakaikul ajiya sai an je ta haka ubangiji ma sai yau ya ce ta wani wannan duk jan bakin aka kai fassara sai mutum ya ne sun zai gani shi ne yawa ya ce dawo wani ranar da fassaran abin zai zo hakikanin abin zai zo kamar kwatance ne yanzu da namuna za ka yi wa mutum mutum da ya zo daga kasar zai je kaduna ya zo ya tambaye ka daga nan an gobe rasuwa yana za ka muka tafi idan da Allah ina son kawo hanyar kaduna yanzu yanzu an gobe yana da sauri a ga aka muka daga nan wani kajera wani kawo da can wani daga nan kama a madadin lawa daga nan kaje kaza daga nan kaje kaza daga nan kaje kaza daga nan kaje kaza har sai ka kai kaduna amma da baki ko ba haka ba ne har hotel din da zai ko hamdala hotel ko da ba kowane ne tun da baki ka kashe can gurin to kaga wannan baki ka fasara na tashi kin sai sati dai ne ba to haka duk abin da aka fara na aljanna ba wai gashi bane yanzu zaka tabbaci ko ido na iya gani mala ayru mala ayru da wala usun san wala afara da kanka sai mutum ya je sun zai gani kina abin da wannan magana ta Allah fara sai mu da ka nan gurin abin da muka faɗa mu dai Allah ya ba mu da mun kai kuskure assalamu alaikum